Ezra Sura takwas Jerin shugabannin iyalan da suka dawo tare da Ezra Waɗannan su ne shugabannin iyalai da kuma waɗanda suka dawo tare da ni daga Babilon a zamanin mulkin Sarki Artazazes, daga zuriyar Finehas, Geshom ne shugaba, daga zuriyar Itamar, daniel ne shugaba, daga zuriyar Dauda, Hatush. ɗan zuriyar Shekaniya ne shugaba, daga zuriyar Farosh, Zakariya ne shugaba, tare da shi akwai mutum ɗari da hamsin, daga Fahat Mowab, Eliyehohenayi ɗan Zerahiya ne shugaba, tare da shi akwai mutum ɗari biyu, daga zuriyar Zattu, Shekaniya ɗan Yahaziyel ne shugaba, tare da shi akwai mutum ɗari uku. Daga zuriyar Adin, Ebed ɗan Yonatan ne shugaba, tare da shi akwai mutum hamsin; daga zuriyar Elam, Yeshahiya ɗan Ataliya ne shugaba, tare da shi akwai mutum saba'in; daga zuriyar Shefatiya, Zebadiya ɗan Mika’ilu ne shugaba, tare da shi akwai mutum tamanin; daga iyalin Yowab, Obadiya ɗan Yehiyel ne shugaba, tare da shi akwai mutum ɗari biyu da sha takwas, daga Bani, Shalomit ɗan Yosifiya ne shugaba, tare da shi akwai mutum ɗari da sittin, daga Bebai, Zakariya ɗan Bebai ne shugaba, tare da shi akwai mutum ashirin da takwas, daga iyalin Asgad Yohanan ɗan Hakkatan ne shugaba, tare da shi akwai mutum ɗari da goma, zuriya ta Adonikam ne suka zo daga ƙarshe, sunayensu kuwa su ne Elifelet, Yehiyel da Shemahiya, tare da su akwai mutum sittin, daga zuriyar Bugwai, Utai da Zakur ne shugabanni, tare da su akwai mutum saba'in. Dawowa Urushalima Na kuma tattara su a bakin rafi wanda yake gangarawa zuwa a hawa. muka kafa sansani a can. kwana uku, da na bincika cikin mutane da firistoci, sai na tarar babu Lawiyawa, saboda haka sai na aika a kira Eliyazar da ariel da Shemahiya da Elnatan da Yerib da Natan da Zakariya da meshalom waɗanda su ne shugabanni, na kuma sa a kira Yohiyarib da Elnatan, waɗanda masana ne. na sa su je wurin Iddo, wanda yake shugaba a Kisifiya, aka gaya musu abin da za su gaya wa Iddo da ’yan'uwansa masu aiki a haikali a Kisifiya, don su aiko mana waɗanda za su yi mana hidima a haikalin Allahnmu. Da yake Allah yana tare da mu, sai suka aiko mana da Sherebiya, wanda ya iya aiki, shi daga zuriyar Mali ɗan Lawi ne. ɗan Isra'ila, sai ya zo tare da ’ya'yansa da kuma ’yan'uwansa, dukansu dai mutum sha takwas ne, suka kuma aika da Hashabiya tare da Yeshabiya daga zuriyar Merari, da ’yan'uwansu da kuma ’ya'yansu, su kuma mutum ashirin ne, sun kuma kawo masu aiki a haikali mutum ɗari biyu da ashirin, ƙungiyar da Dauda da abokan aikinsa suka keɓe don su taimaki Lawiyawa aiki, duk aka rubuta waɗannan da sunayensu. A can a bakin rafin Ahawa na sa mu yi azumi domin mu ƙasƙantar da kanmu a gaban Allah mu kuma roƙe shi ya kiyaye mana hanya, da mu, da ’ya'yanmu, da kayanmu duka. Na ji kunya in roƙi sarki ya haɗa mu da sojoji, da masu dawakai don su yi mana rakiya. su kāre mu daga magabta a kan hanya, gama mun ce wa sarki, Alherin Allah yana tare da duk wanda yake dogara gare shi, amma kuma fushinsa yana kan duk wanda ya juya masa baya. Saboda haka sai muka yi azumi, muka kai roƙonmu a wurin Allah, ya kuwa amsa mana. Sai na keɓe manyan firistoci guda goma sha biyu, tare da Sherebiya, Hashabiya da kuma ’yan'uwansu guda goma, na auna musu zinariya da azurfa da kwanoni waɗanda sarki da mashawartansa da sauran abokan aikinsa da Isra'ilawan da suke can suka bayar domin haikalin Allahnmu. Na auna musu talenti ɗari shida da hamsin na azurfa, talenti ɗari na kwanonin azurfa, talenti ɗari na zinariya, kwanonin zinariya guda ashirin da darajarsu ya kai darik dubu ɗaya, da kwanoni biyu na gogaggen tagulla wanda yake darajarsa daidai da zinariya, na ce masa, Ku da kayan nan tsarkaka ne ga Ubangiji, azurfa da zinariya ɗin bayarwa ce ta yardar rai ga Ubangiji, Allah na kakanninku, ku lura da su da kyau har sai kun isa Urushalima, ku auna su a shirayin haikalin Ubangiji a Urushalima a gaban manyan firistoci da Lawiyawa da shugabannin iyalai na Isra'ila, sa'an nan sai firistoci da Lawiyawa suka karɓi azurfa da zinariya da kuma tsarkakan kwanonin da aka auna don a kai haikalin Allahnmu a Urushalima, a rana ta goma sha biyu ga watan farko muka tashi daga bakin rafin a Hawa don mu tafi Urushalima, alherin Allahnmu yana tare da mu. ya kuma kāre mu daga magabta da ’yan fashi, muka iso Urushalima inda muka huta kwana uku, a rana ta huɗu muka tafi haikalin Allah, muka auna azurfa da zinariya da tsarkakan kwanonin, muka ba maremot ɗan Uriya frist da Eliyazar ɗan Finehas yana tare da shi, da kuma Lawuyawan nan, wato, Yozabad ɗan Yeshuwa da Nawodiya ɗan Binnuyi aka yi lissafi, aka auna kome, aka tarar yana nan daidai, aka kuma rubuta yawan nauyin a lokacin. Sa'an nan sai waɗanda suka dawo daga bauta suka miƙa hadaya ta ƙonawa ga Allah na Isra'ila, wato, bijimai guda goma sha biyu don Isra'ilawa duka, raguna casa'in da shida, ’yan raguna saba'in da bakwai, bunsurai kuma guda goma sha biyu. aka miƙa su hadaya don zunubi, wannan duka hadaya ta ƙonawa ce ga Ubangiji, suka kuma kai saƙon sarki zuwa ga wakilansa da kuma gwamnoni na kewayen Kogin Yuferites, waɗanda suka taimaki mutane da kuma gidan Allah.